والصلاة والسلام ala rasulillah, الله قال المؤلف رحمه yanzu muna magana ne akan diya kun san diya kuɗi ne mai yawa ko to wato najjamu diya ai wato kasfatu za a rarraba diyar ba cewa za a yi wai dole wannan miliyan 22 da wani abu din dole lokaci ɗaya za ka bayar ba tanjim wato a tafid rarrabawa alal akila, su dangin ka za su ba da diyar ne a rarrabe fi talati sinin a cikin shekaru guda uku ina fatan kuna fahimta yawwa wa sulusuha fi sanatin wa nisfuha fi sanataini ha 1 over 3 ɗaya bisa ukunta a shekara wa nisfuha rabinta kuma za a iya bayarwa a cikin mai shekara guda biyu wadiyatu menene maurusatun alal fara'izi ana raba diya kuma kamar yadda ake raba gado ko ba kamar yawa za a iya raba ta maciya gado za su ci ta kamar yadda fara faralin zaban gado ya zo an gane ko alfara'idul muqaddara kenan fi malil mayyit kenan kowane kowane magaji in an zo raba gado ana raba ta ne kamar yadda ake raban gado in an zo raba jiya kun fahimta an kashe muku dan uwanku ko ko ba kamar an ba ku diya to ya za ku ku raba kurin kashe mu raba za a yi a'a sai a duba inda ya mutu ne za a ci gadansa ya za a raba ta to sai a raba kamar yadda ake raba gado shine mawrusatun ala al-fara'id wa fi janin hurrati ghurratun ghurratu ghurratu abdun aw walidatun wanda ya kashe da jariri na ya ba baiwa ba wanda ya je da ke wata mace mai ciki ka gane ko to zai ba da bawa ko baiwa Allah kiyaye ya aka ya aka yi ka ka make wata mace ashe tana ciki sai aka je likita ya nuna ya ce ai ka kashe mata da to zaka ba da bawa ko baiwa shine diya shine gurratun abdun abdun awwalidatu tuqawwamu bi 50 dinaran za a yi masa kima da dinari nawa 50 aw 600 dirham ko dirhami 600 shine yake matsayin dinari 50 وتورث على كتاب الله ولا يرث قاتل العمد من مال من مال ولا دية وتورث الغرة wannan ita gurra din mana bayuwa da za a bayar za a bayar ne kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin littafin Allah ma'ana ala kitabillahi kama ala hukumil fara'id fara'id al mazkura fi kitabillahi a bisa yadda Allah ya bayanin faralin raba gado a cikin littafin Allah to sai ya ce wata magana wala ya risu qatilul amdi min malin wala diya duk wanda ya kashe wani da gangan to baya cin gadon wanda ya kashe din ko kuma diyar wanda aka kashe baya ci wani ya kashe ubansa don uban yana da kuɗi ya ci gadon sa to sai a haramta masa man ista'jala bi shay'in kabla shay'in qabla awanihi awqiba bihi al-mali wala diya haka diya duk wanda ya kashe wanda gangan bare ci in an zo raba diyar in yana cikin maciya ila ya kashe shi ne da gangan misali a dan a bada diya kuma a bashi to bara a bashi ba wa qatilul khata'i yarisu min al mali duna diya wanda ya kashe to ubansa da kuskure fa shine qatilul khata'i wanda ya kashe ubansa ko uwarsa ko dan uwansa da kuskure zai ci gado tunda kisan kuskure ne amma duna diya amma ba zai ci diya ba fi janinil amati min sayyidiha duk wanda ya kashe jinjirin baiwa baiwa ce min sayyidiha tana da mai gidanta amma ɗa ne to sai ya mata ciki da jariri a cikin cikinta to to sai yake cewa menene wa fi janinil amati min sayyidiha ma fi janinil hurrati ma'ana hukuncin su ɗaya dai kawai da hukuncin dan da yake cikin cikin ya da hukuncin dan da yake cikin cikin baiwa in dai dan mai gidan wato mai gidan ita bai wadda ne ba bawa ba to hukuncin su guda daya shine wa fi janinil amati min sayyidiha ma fi janinil hurrati